Hukumar Raya Ilimi da Al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO ta bullo da martaba wannan rana da aka fara tsara a shida inda a ƙarshe bayan tuntubar masu ruwa da tsakiya 2011 ya sanya 2013 aka ayyana duk ranar 13 ga watan Fabrairu ta zama ranar karrama rediyo ta duniya. Sunana Buhari Yunusa Kumriya, shugaban ƙungiyar muryar ma'abota kafafen yaɗa labarai da ci gaban ƙasa. Godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana wannan rana ta sha 13 ga watan biyu biyu shekara ta hudu mutane wa muke alaka da su waɗanda in ba dan dalilin rediyon ba ba mu isa mu alaka da su ba rana ce wadda ta kulla mana zumunta wadda a fadin najeriya nan ba wata jiha da zan shiga in yi bakunci ta dalilin rediyo duk da bullo da kafar sadarwar zamani ta yanar gizo har yanzu rediyo ke isar da sakonni zuwa kowane lungu na duniya tsakanin birane da karkara don kafar bata ta buƙatar wutar lantarki wajen cin gajiyarta ga abin da mai sharhi kan tattalin arziki da al'adu aisha zakari yasmin ke cewa yanar gizo gizo intanet ita ma tana taimakawa amma gaskiya ba kamar rediyo ba saboda shi ba shi da filters ba kamar na rediyo ba ban ce na rediyo da abin da aka faɗa kamar magana ce ta alkur'ani ba amma a takaice yawanci mutane sun fi yadda ko ni na fi yadda da maganar rediyo saboda sukan yi kamanta kokari kafin su saki abu kai tsaye shi ma Adamu a Tahiru da yake yada labaru ta kafar sada zumunta ya ce duk abin da aka yi don mutunta rediyo ba zai wuce gona da iri ba tun muna primary school ana koya mana a cikin wani darasi da aka ce ma social studies kafafen sadarwa na tun asali inda aka fito to gidan rediyo yana ciki da na birni da na ƙauye suke jin labarai da kuma wasu abubuwa na sada zumunta. Jagoran kungiyar muryar talaka a Najeriya da ke da membobi a duk faɗin ƙasar zai Bala Kofa Sabuwa ya ce ba za a samu nasarar haɗin kan ƙasa ba in ba tare da tasirin kafar sadarwa ta rediyo ba. Babu inda talaka ka dogara da sauƙin samun labari sahihi irin rediyo. Ita ce talaka zai samu labari cikin sauƙi ka ga mutum ya sayi 'yan rediyo ɗite da 'yan batura ne ya ɗaya kwanaki yana samun labari isasshe. Hakika an samu gidajen rediyo a kusan kowane yanki da suka hada da na gwamnati da masu zaman kansu, inda bambancin aikin ya shafi masu tsage gaskiya, masu ririta ko ɓoye gaskiyar da masu yada abinda masu mulki ke so. Kafafen yada labaru na matakin duniya na samun ta tagomashin aiki ba katsalanda. Aliyu Mustapha Sokoto shine shugaban sashen Hausa na muryar Amurka. Wannan shi yasa ka ga wasu kafofin watsa labarai kuma na muryar Amurka suna da kuliyoyin masu goyon bayan su masu sauraro saboda sun tabbata cewa abin da za su ji tsantsan gaskiya abin da ke faruwa kenan ba wani abu da za a ba su illa gaskiya in fact a ƙashin gaskiya ma babban takin murna amurka shine za mu ga gaskiya ko mai ɗacin ta kuma a har yanzu akan abin da ake kenan adalci a kafafen labaru tsakanin dukkan sassa shi ke takaita mulkin kama karya nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya